godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alfiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Kuma da sake saduwa a wannan safiya ta Asabar 26 ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1448 wacce ta dace da goma sha ɗaya ga watan bakwai da 2026 mun haɗu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatun mace wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bid'uha wallafar ashek al-muhaddis muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala yau kuma shine darasinmu na 62 a cikin wannan littafi mai albarka insha Allah siraj alamin tashka da wani karatunmu da ya gabata mun fara karatu a fasali na goma sha biyar a ta'aziya. shirin na ƙasa wani a ta'aziya. mun fara karatu akan wannan fasali da malam ya kulla da zai magana akan abin da ya shafi ta'aziya. a wannan fasali halin zai mana magana akan abin da ya zama shari'a game da ta'aziyya da lafuzan da suka fi cancanta a yi amfani da su wajen yin ta'aziyya da yanayin da ya halatta a yi ta'aziyya da yanayin da bai halatta ba da bayanin kwana nawa ne ake yin ta'aziyya shin ta'aziyya yana da iyaka shin akwai kwanakin da in ya wuce ba a yin ta'aziyya ko babu duka yana cin abin da malam zai mana bayani a cikin wannan fasali mun fara mun karanta mun fara da fakara ta ɗaya ta farko wanda shine fakara ta ɗari da takwas a littafin jama'a yake cewa wa tushra'u ta'ziyatu ahli al-mayyit cewa an shar'anta yin ta'ziya da iyalan mamaci mutum ya rasu to shari'a ce an shari'anta cewa a yi 'yan uwansa ta'ziya malam yake ce ƙarƙashin wannan akwai hadisai guda biyu mun karanta hadisin farko na wannan sahabin da yake zuwa majalisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ɗansa ko ɗan ya rasu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi masa ta'ziya wadda a cikin ta'aziyyar yake ce masa ka zaɓi ɗaya a bar maka da a bar maka ɗan a duniya ya amfane ka da Allah ya ɗauke shi amma kuma a saka maka da aljanna wanne ka fi so ko ya ce ya zaɓi aljanna ya yi haƙuri da rashin da yi Allah ya ba shi aljanna to na biyu إذا متاشي أخي مالك الثاني <clears throat> عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدث بن مالك حلى مروكة سركي يتاري داء غريشي يتي للي أني محمد صلى الله عليه وآله وسلم يانا يعني شيوا من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يجبر بها يوم القيامة ya sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yi ta'aziyya ma ɗan uwansa mumuni min musibatin sanadiyyan wata jarabawa da ta same shi ɗan uwanka ne musulmi mumuni mai imani ya haɗu da wata jarabawa daga Allah maɗaukakin sarki sai kai masa ta'aziyya kai masa jaji annai sallallahu alaihi ce ranar alkiyama Allah madaukakin sarki zai tufata mutum da wani tufafi mai kalan kore mana mai daukan ido amma asalin kalmar khadara shine abin da yake kore green an gane ku amma ana amfani da shi a larabci a matsayin abu mai ban sha'awa abinda duk wanda ya gani tufafin da duk wanda ya gani zai zai ba shi sha'awa kamar da wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ko ce hullatul khadara ko yawa ce duniya wani abu ne mai zaƙi zaki sa'annan kuma kore ne mai ban sha'awa to suna amfani da shi da ma'anan haka amma asalin kalman yana nufin abu wanda yake kore green shi to za a tufatar da mutum da wata tufafi wacce take mai ɗaukan ido mai ba da sha'awa yujbaru biha yau qiyamah a ranar alƙiyama ne za a bashi wannan tufafin kuma in ya sanya ta kowa zai rinka zai zama abin yi ma rif zai zama ana kowa yana jin cewa ina ma da shi ma ya samu irin wannan tufafin shine ana ce kila ya rasulullah ma yujbaru qala baku? so da kalman yujbaru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amfani da shi su kan sahabbai ya zama su bakon kalma ba su fahimci ma'anan kalman ba suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fassara musu cewa yubatu ma'ana za a rinka masa rifa da shi kowa in ya gani zai rinka jin oh ina ma da ma ni ma an bani irin irin wannan tufafin kowa zai rinka jin wannan sanadiyar irin wannan tufafin da aka ba mu to kaga muhallin shahid shine za a yi mutum za a tufatar da mutum da wannan tufafin ne sanadiyyan daga cikin ɗabi'unsa in wani ɗan uwansa musulmi ne imani ya shiga jarabawa yana yi masa ne jabi, yana yi masa ta'aziyya zai samu wannan daraja a ranar alkiyama malaki akhrajahu al-khatib fi tarikh baghdad wa ibn asakir fi tarikh dimishq wa ibn ali fi al-kamil waɗannan sun fitar da wannan wannan hadisi yace walahu shahidun an falha bin ubaidillah bin quraysh maqtu'an hadisin yana da shaida daga ta hanyar da wannan falha bin ubaidillah wanda imam ibn abi shayba ya sai da shi a cikin al-musannaf kuma hadisi ne wanda yake hadisi ne hasan malaka wa'alan kuma ka sani cewa أن الاستدلال بهذين الحديثين لا سيما الأول منهما على التعزية أولى من الاستدلال عليها بحديث من عزى مصابا فله مثل أجري يجي hadisan nan da muka karanta guda biyu da wancan hadisin farko na wancan sahabin da ya rasa ɗansa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi masa ta'ziya a ta'ziyan yayi masa albishir cewa hakurin da ya sanadiyan rashin dan nasa za a saka mishi da gidan aljanna da wannan hadisin Anas radiyallahu ta'ala anhu wardahu da muka yi magana da muka karanta yanzu yake nuna wanda ya ta'ziya za a sanya masa tufafi na musamman a ranar alkiyama yace kafa hujja da waɗannan hadisai guda biyu akan nuna mahimmancin ta'aziyya shine abin da yafi sama da kafa hujja da wani hadisi da ya shahara a bakin mutane da yake cewa wai man azza musaban falahu mithlu ajrihi wai cewa duk wanda ya ma wanda ya shiga wata jarabawa ta'aziyya to za a ba shi lada a tankwacin ladan da aka ba wanda ya fada cikin jarabawa haka suka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yace wa in jara alaihi jamaahirul musannifin yace duk da cewa dayawa daga cikin hasur rubuce-rubuce sun sun ta wannan maganar cewa annabi ne fada malaki amma li annahu hadithun da'ifun min jami'i turuqihi sai dai hadisi ne wanda babu hanya ɗaya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka karanta mutum wannan a matsayin dalili na yin ta'aziyya cewa annabi ya ce wanda ya ta'aziyya yana da kwatankwacin ladan wanda ya shiga wannan musiban ba so da magana ce wacce bata inganta bata tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malaka kama bayyana an-nawawi fil majmu' wal asqalani fi at-taqlid wa fi irwa'i al-ghalib yace kamar da imam an-nawawi yayi yayi bayani shi wani hajar asqalani shi ma yayi bayani haka shi ma malam Sheikh Muhammad Nasiruddin al-albani ya yi bayanin haka a cikin littafin sa irwa urbali bi ahadisi manar as an gane ku suraka waɗannan hadisan da mala ya faɗa guda biyu na farko su ne hadisai tabbatattu ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da dalili ne na yin na yin ta'aziyya fakara ta ɗari da tara mala yace wa yu'azzihim bima yadhunnu annahu yusallihim wa kufu min huznihim wa yahmiluhum ala ar-ridha was-sabr yace mutum zai yi ma iyalan wanda ya rasu ɗan uwan wanda ya rasu zai musu ta'aziyya ne da abin da a iya zatansa a iya tsammaninsa zai rage musu raɗaɗin zafin abin da suka rasa zai sa su kame zai rage musu damuwa da suke ciki kuma zai zama sanadiyan su ƙara yarda da ƙaddara da Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu ya ƙara musu haƙuri. An gane ku? Zai amfani da kalmomin da ya san zai haifar da haka, kalmomin da da ikon Allah in yi amfani da su zai sa su ji sauƙi na wannan musibar da suke ciki zai ƙara musu yadda da Allah zai sa su yi haƙuri zai ƙara kusanto da Allah zuciyarsu su ƙara tabbatar da cewa wannan ƙaddara ce daga Allah kuma in suka yi haƙuri za su samu lada to da irin waɗannan kalmomi mutum zai amfani da su yace mimma yasbutu anhu sallallahu alaihi wasallam daga abubuwan da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in kana ya'lamuhu wa yastahziruhu in har ya kasance shi da yaje yin ta'ziyyar ya san abinda annabi sallallahu alaihi wa yayi amfani da shi wajen yin ta'ziyya kuma ya iya tunawa a lokacin da yaje yin ta'ziyya to yayi amfani da waɗannan kalmomin su suka ce wa illa in kuma bai san na annabin ba sallallahu alaihi wa ko kuma ya sani amma da yaje ta'ziyyar bai iya tunawa ba to fadima ta yassara lahu min al-kalam al-hasan to yayi amfani da abin da ya sawwaka masa na kalmomi masu kyau alladhi yuhaqqiqu al-gharad wanda zai tabbatar da manufan yin tabiya an gane ku wanda zai tabbatar da manufan yin tabiya shine mutane su samu sauki na wannan musiba wannan jarabawa da suke ciki yace wala yukhaliqu shar'a amma ya iya bakin kokarinsa kar ya yi wani abun da zai kishiyanci shari'ar musulunci an fahimta ku ma'ana in mun lura a nan abin da malai ke so nuna mana tafi ya faɗa ya karantar da mu lafuzan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine manufan ta'aziyya shine waɗanda jarabawa ya same su su ɗan ji sauƙi sauƙi ko haka bane a faɗa musu kalmomi da za su fahimci cewa wannan jaraba da ya same su ba na ƙasa ba ce. Ko? Kalmomi da zai nuna mu cewa wannan jaraba da ya same su ɗaukaka ce, daraja ce, suna da lada a wajen Allah akwai sakamako a wajen Allah akwai kaza akwai kaza akwai kaza shine manufan ta'aziyya. Shi sa malai faɗa in ka iya haddace kalmomin da ya tabbata daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam kai amfani da su. To dama wanda wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da su da babu wanda ke su. su ne mafi ƙololuwa wajen daraja da isar da saƙo dama in ka san su ba to ka yi amfani da waɗanda suka sauwaka masa amma da sharaɗin ya zamanto sun dace da shari'a kar kuma ka su shari'a an gane ku to shi ko malam zai kawo mana eh, lafuzan da ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da su wajen yin ta'aliyya yace wa fi dalika ahadith game da ta'aziyya da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akwai hadisai awwal hadisi na farko yake an usama bin zaid qala daga usama dan zaidu Allah ya kare yadda a gare shi hibbi rasulillah ibn hibbi rasulillah masoyin annabi sallallahu alaihi sallama, kuma dan masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Usamatu bin Zaid yake bada labari cewa arsalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ba'du banati ce wata daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta yi sako zuwa gare shi cewa anna sabiyyan laha ibnan aw ibnatan ha wa fi riwayat umaymah binti zainab qad ihtubirat ai sako zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa aje a faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa tanta mai ruwayan ya yi shakkan cewa namiji ne ko mace amma ya zo a wata ruwaya cewa umaima ce yar zainab mana yar zainab zainab yar manzan Allah sallallahu alaihi ta aika wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yar ta umaima ha kad shubirat tana tana tana sharafa mutuwa ciwon ta yayi tsanani kuma tana tsammanin cewa rai ne zai halarta sai ta aika a faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so ta san kusancin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da ita wannan yar tata ko ta umaima ita ce ita ce wacce annabi sallallahu alaihi wasallama har sallah yana yi yana rike da ita a kafaran shi jikansa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rike ta a kafadan shi yana sallah an gane ku kaga akwai akwai shakuwa sosai tsakaninta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maman ta ga halin da take ciki sai ta aika faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga halin da fa yariyar da take ciki fashhadna ya rasulullahi ka zo ka shaida me ke faruwa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai tafi ba fa arsala ilaiha yaqra'u salam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki dan sakon yace ka je ka ce mata ina yi mata sallama wa yaqulu kuma ina ce mata ina faɗa mata cewa inna lillahi ma aqada wa lahu huwa lillahi ma aata wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma faltasbir wal tahtasib aje ka ce ina mata sallama kuma ga saƙona saƙona shine ka sani cewa inna lillahi ma aqada abinda Allah ya karɓa dama na shi ne tawa ba namu bane nashi ne kuma sai karfi kayan shi walillahi ma afa abin da ya bayar nashi ne mu da ya bamu aro ya bamu haka dama da kata mu yi tsammanin cewa za mu zauna tare da shi mu dawwama ba dama aro ya bamu kuma wa kulla shay'in indahu ila ajalin musamma kuma kowane abu da fara yake rayuwa a bayan kasan nan to yana da lokaci sananne da Allah ya sa mishi kuma saboda haka faltafsil a ce mata ka yi haƙuri wal tahtasib kuma ta nemi ladan haƙurin a wajen Allah maɗaukakin sarki wannan su ne kalmomin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika a faɗa ma wannan yar tata Zainab Allah ya ƙara yadda a gare ta yace a faɗa mata wannan kaga kalmomi ne ta addiya in kana jin bakin cikin karta za ta rasu ne sai dama yar ba ta ta bace dama na Allah ne dama shi ya bata kuma ya bata aro ne yanzu lokacin karfan shi ne yayi kuma ya karfi kayan shi dama komai yana da adali ba kan sai shi da mu kawai ke yanzu wanda Allah ke bukata a gurin shi ne ki yi hakuri kuma ki nemi ladan hakurin a wajen wa a wajen Allah sai ce aje a faɗa mata wannan haka je aka faɗa mata fa arsalat tuqsimu alayhi la yatiyannaha sai ta sake yin sako a ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rantsa da Allah fa ta yazo ita kawai yanzu ita kawai abu da take bukata yanzu to kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana daga cikin abin da ya umarce mu guda bakwai hadisin da ke cikin sai bukhari cewa shine mu farrantar da rantsuwan yan uwan mu ko yawa in ka uwanka ya rantse da Allah a kanka to ka farrantar da shi daga wannan rantsuwan shi wallahi sai ta yi shikenan in abun ka sabon Allah bane sai ka yi ka kubatar da rantsuwansa da yi shi yasa ita ma ta yi mishi saboda ta san cewa ya karantar da cewa ana kubatar da rantsu shikenan da ta wannan fasama Usama ta bin zai ce da kai wannan sakon sai manzo Allah ya miƙe wa qumna ma'ahu kuma muka tashi tare da shi muka tafi gidan Zainab farufi as-sabiyyu ila hijri rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai aka ɗauki ɗan aka ɗora a kan cinyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa nafsuhu ta ka'annaha fi shinnatin ko fi shannatin an ija yaron ko yarinyar kan kafan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana numfashi da sama sama jan numfashi da kyar sama sama wa fil qawm Usama ce a tare da mu da muka je gidan akwai sahabi sa'ad bin ubada Allah ya kare ta a gare shi akwai mu'azu bin jabal akwai ubayyu bin ka'ab akwai zaidu bin thabit da kuma wasu mutane da yawa tunda muna zaune ne tare aka kira annabi sallallahu alaihi wasallama to tun tunda matsala ce ba za mu bari tafi shi kadai ba duk muka raka shi muka je mu taya shi yace da muka ga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga halin da yarinya take ciki fa fadat aina rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai fara zubar da hawaye sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu sa'd sai sa'd bin ubada radiyallahu ta'ala anhu sai ce manzon Allah sai ma hada ya rasulullah wa qad nahaita 'anil buka ya sallah kai buka na mu yin kuka ba kuma gaci kana zubar da hawaye قال سيما الله صلى sai عليه وسلم إنما هذه rahmatun. يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء manzalla sallallahu alaihi wasallam ba kukan da na hana ku ba kenan wannan zubar da hawa ya nan wannan tausayi ne da rahama da Allah ke sanyawa a zakatan bayansa kuma yana sanya wa wanda ya ga dama ne kuma Allah maɗaukacin sarki yana tausayin masu tausayin bayansa ne kama yarhamu Allah min ibadihi ar-ruhama mana ba ba kukan da na ku kukan da na shine kuka na kururuwa ba zubar da hawaye zubar da hawaye da mafi yawan lokuta ba ka da control a kan shi ko ba haka bane Allah shayi amma ne ka wannan shine wannan kalmomi da ya aika ma karsa inna lillahi ma aqaba wa lillahi ma ata wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma faltasbir wal tahtasib kalma ce ta'ziya tsanantsar da zuciya da nuna mutum kusanci da Allah maɗaukacin sarki sai malai ke cewa kultu ala yake sai na ce wa hadhihi as-sigha min at-ta'ziyati wa in waradat fi man sharafa al-mauta فالتعزية بها في من قد مات أولى yace ir wannan siga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi wajen yin ta'aziyya kuce duk da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amfani da shi ne a wanda ke sharafan mutuwa wanda yake dab da ya mutu ha kaga malike man sharafa kana kuka cewa ita kanta kalmar sharafa mutuwa ba ba ba hauta bace ha a larabci ne yace duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya amfani shi ne akan wacce bata riga ta yi ta mutu ba ko ba ta ba yace amma ko maluma suke cewa yin ta'ziya da wannan kalmar shi ya fi dacewa saboda ya fito daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so haka in mutum aka yi masa rasuwa malama ke cewa kalmar da ta fi dacewa da mutum ya yi masa ta'aziyya shine waɗannan kalmomi inna lillahi ma aqada wa lillahi ma aqa wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma faltasbir wal tahtasib lallai abinda Allah ya karba na shi ne abin da ya ba dama shi ma na shi kuma komai yana da lokaci kayyadajje sananne a wajen Allah madaukakin sarki haka ina maka wasiya da kai hakuri kuma ka nemi ladan hakurinka a wajen Allah madaukakin sarki in muke shiga wata jarabawa ko na rasuwa a yi masa ta'aziyya da waɗannan kalmomi alaiki wa lihada qala an-nawawi fil azhar yake haka ne ma imamun nawawi ya faɗa a cikin littafinsa al-azhar wa ghayruhu da wani ma Imam nawawi cewa ha wa hadha al ahsanu ma yu'azza cewa wannan hadisin shine mafi kyawun abin da za yi ta'ziya da shi an fahimta ku duk wani abu da mutum zai faɗa na na ta'ziya ba zai kai daraja da isar da sako kamar abin da ya fito daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Asani hadisi na biyu da zai nuna mana abin nan ladabi na yin ta'ziya malaki an buraida ta bin al-hasib daga buraida ibn al-hasib Allah ya ta a gare shi قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد الأنصار Allah من الله wa الله wa وآله ya kasance yana kula yana muraqaban al-ansar sahabbai ɗan Madina Sun suna zaune kwana ɗaya biyu bai su ba zai bincika ina suke kuma zai je har gida ya duba su ya gaishe su ya ji ya lafiya ba mu gawa na ba lafiya kwana biyu baka zo masallaci ba da sauransu ba. Allah yana wannan wa ya'uduhum kuma yana ziyartar su in ba su da lafiya wa yas'alu anhu in bai gansu yana tambaya ce ya ban gawa na ba ina wani an fahimta ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan masahabbansa yace fa balaghahu an imra'atin min al-ansar mata ibnuha wa laysa laha ghayru kawai wata rana sai labari ya isan masa cewa wata mata daga cikin matan Madina tana da ɗa guda ɗaya kilo kuma ɗan ya rasu ya rasu wa annaha jazi'at alaihi jaza'an shadidan kuma ta yi raki sanadiyar rasuwan wannan yaron raki mai tsanani an gane ku a ce mace iyakacin ɗanta ke nan da ta mallaka kuma ta rasa shi kuma za mu zo mu ji a ƙarshen hadisin kuma ta kai lokacin da ta fidda tsammani daga aihuwa kwata-kwata kuma sai an yi rasu kuma mace ba ko namiji ne yaya ko haka wani balle mace da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labari da ya kasa a goyo fa a ataha annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma'ahu ashabuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai je gidan matan tare da sahabbansa ya ɗiba sahabbai ya ce ku zo mu tafi mu je mata ta'aziyya lallai ta shiga jarabawa da tana buƙatar a yi mata ta'aziyya tana buƙatar a faɗa mata kalmomi da zai natsar da ita ya kwantar mata da hankali yace falamma balaga babal mar'ati lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai kofan gidan matar qila lil mar'ati sai aka faɗa mata aka nemi izini a wajen matan aka ce mata inna nabiyallahi yuridu an yadkhula aka ce lallai annabin Allah ya zo yana buƙatan ya shigo a masa izini yu'azziha zai masa zai mata ta'ziya sai ta fara izini fa dakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga fa qala sai ce mata amma innahu balagani annaki jazi'ti ala ibniki ke lallai sako ya isar mun cewa kin yi raki sosai game da rashin ɗanki da kika yi to fa amaraha bi taqwallahi wa bis sabr sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta ta ji tsoron Allah kuma ya umarce ta da ta yi haƙuri in ta ji tsoron Allah ta yi haƙuri Allah zai ba ta mafita Allah zai kwantar mata da ranta kuma Allah zai biya ta ladan wannan haƙurin da ta yi. Faƙalar sai ta ce, Ya Rasulallah, ya ma'aikin Allah, mali la ajza'u ya filato me zai hana ni raki, wa inni mura'atu raqubun la alam. Ni sai yanzu mace ce na zama bakarariya na wuce lokacin aihuwa ba zan ƙara aihuwa ba. Walam ya kulle bai ruhu ko ba da wani ɗafe wannan guda ɗayan da ya rasu. Na suna ai dole in yi raki. ko ba haka bane a tana da uzuri ko an mata uzuri fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mata arqubu alladhi yabqa waladuha sai ce ke ba ki zama makarariya ba ba ki zama mai fidda tsammani ai wacce take tsammanin warar buka ita ce wacce take da har yanzu take da ɗanta a raye amma ke da ɗanki ya rasu ke da ɗanki ya rasu wannan ba ki tabbas cewa ke kin samu cikin samu yanzu wannan maganar kawai da manzo Allah sallallahu alaihi mata ai zai dan natsa ita ku cewa rasuwan ɗanta eh ta rasa shi a duniya amma abin da Allah zai bata to abin da take da shi ya fi wacce take da tsammanin za ta yi shine ma'anar magana sa'annan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata ma min ma min ra'in aw mar'atin muslimatin yamutu laha thalathatu awladin yahtasibuhum illa adkhalahu Allah bihim aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ki saurara ki babu wani mutum namiji ne ko mace da musulmi da ƴaƴansa guda uku za su rasu kuma ya hasibuhum ya hakuri ya nemi ladan haƙurin a wajen Allah face sai Allah maɗaukakin sarki sai ya shigar da shi aljanna sanadiyyar ƴaƴan nan nashi da ya rasa an fahimta ku shi yasa maluma suke cewa wannan dan ba ita kaɗai shine dan da ta haifa a duniya ba mutuwa suka garin yi har rage wannan guda da yanzu ta daina aihuwa shi ma yanzu ya ne ya mutu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata in dai an kike hakuri kika wala dan hakuri a wajen Allah to kai aljanna ce to na na raki kuma na bakin ciki kuma ai magana ya kare kuka ga bane shikenan manzo Allah na faɗan wannan sai na Umar na gurin fa kana Umar sai Umar ya ce wa huwa an yaminin nabi sallallahu alaihi wasallam shi Umar yana zaune a gefen daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ke wannan jawabi da shi aka raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gidan shi kuma sai na Umar shi kuma ƴaƴan shi biyu ne suka rasu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ƴaƴana uku sai na Umar yana gefe sai ce bi abi anta wa ummi wa naini ya rasulullah na baka fansan mahaifina da mahaifiyata har da wanda ƴaƴansa biyu suka rasu shi ma ya shiga ciki ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan yake har da wanda ƴaƴansa biyu ne su rasu sallallahu alaihi wasallam yanzu kaga wannan ta'ziya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan wannan matar har yanzu ya bata ya kaman kaman ya bata tabbas ne cewa ita yar ina ne yar aljanna ce kamar kaga irin wannan ta'ziyar ni da kai ba mu san mu yi ba kowa gaba ne ba wani wanda zai ce maka ai shi ke na kai ka zama dan aljanna shi sa maluma suka ce wancan na farkon da manzo Allah ya yi ma yarsa Zainab shi ya tantanta so da wannan nabin baki sanye ba kai ba kai sanye ba mu ma muna nima ne ko ba haka bane mu ma nima muke yi suna ka ba mu isa mu ce ma wani ashi ke na aiki ka zama ka zama dan aljanna ba an gane ku ah, saka wannan hadisin ah, Imam al-Bazzar Imam al-Hakim duka san fitar kuma hadisi na da ya inganta haka Imam Zahabi ya nuna cewa hadisi ne wanda yake ingantacce na ga insha Allah ta'ala anan za mu tsaya zama ta gauce mu karanta hadisi na uku da na hudu duka akan mahimmancin ta'aziyya din sai ko mu ci gaba abin da muka faɗa dai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira